wasu ɗimbin magoya bayan jam'iyyar adawa ta apc kenan a jihar taraba yayin wani gangami na kaddamar da mataimakin yar takarar gwamna na jam'iyyar elda john mai gari ekin da karamar hukumar takun mahaifar ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar mr darius isyaku a dai wajen wannan gangami kungiyoyin mata sun nuna farin cikin su da a wannan karon da aka samu mace yar takarar gwamna a jihar da ke shirin karawa da maza wato senator aisha jumai alhassan da ake walakabi da maman taraba. ne a nan gaba ɗaya ba mu da muke nan duka taraba ne a nan kowa ya koma gida zai kai sako mu koma lungu sako mu gaya wa juna su fito dindin akwati mu yi ɗambara mu yi zabe ba wai da mu apc a baki kawai ba mu yanzu muna shirin ne mu koma mu je mu yi ƙoƙarin mu ga sai mun kai matan nan kan kujera Allah ya baiwa Dr. Baki, tsohon shugaban jam'iyyar PDP na kusan shekaru goma a jihar, ya ce a bana kan guguwar sauyi ce ke kadawa ba wai kawai a jihar Taraba ba. Saura mu tashi a tsaye, mu tabbatar mun tsare kuriyunmu, mu tabbatar an hana mun hana rigi, mu tabbatar an faɗi, an kirga, an faɗa, mun raka shi, an tabbatar da wanda ya ci a kowanne unit. ya zama to shine aka tabbatar ya ci zabe mu ba mu da wani shirin maguni ba muna sayar da mu ma talakawa mun san kuma karbuwan da talakawa suka karbe mu karbuwan allah ne karbuwan talakawa ne da son su ne suna son jam'iyyar apc suna so kuma mama ta zama gwamna na jiya taraba don haka mu taya mu tsare domin shi wasu manufinsu su yi su yi riki da sauransu ne manufinsu amma in don talaka mun tabbatar kowa riga gane inda talaka sun yi aniya za su bada buryunsu. to sai dai ita kuwa a jawabinta takarar gwamna na jam'iyyar adawan ta apc sanata aisha juma'a alhassan ta mai da martani ne game da korafe-korafen da wasu ke yi a kanta ni matar aure ce don na ji wasu mutanen taraba suna cewa ba ni da miji ina da miji miji na injiniya sani alhassan mutumin niger state ne ya yi ritaya daga aikin gwamnati yana zaune a suleja yanzu sannan ba namiji kuma maza a nan ba wanda zai yarda a ce yana biye da matan shi bi ta zoizoi saboda haka mijina ba mijin hajiya bane da zai rika bi na ko ina za ni to sai dai kuma a martanin da mai da game da gangamin da 'yan adawa ke yi a jihar dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr dare isako ya ce fa guguwar sauyin da 'yan adawan ke cewa ba ta ba su tsoro alhaji abubakar bawa shine ma daraktan kamfen na dan takarar pdp a jihar na ganin allah ya yarda jam'iyyar za ta samu nasara a zaɓe mai zuwa don haka insha allahu ba mu da wani fargaba na pdp za ta ba da mamaki a taraba ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya